alhamdulillahi rabbil alamin yan uwa bayan Allah a mun dan huta kaɗan mun dawo za mu ci gaba da amsa tambayoyi gwargwadon hali a tambaya ta gaba ta ce malam assalamu alaikum mu madara muke saidawa idan aka kama mana madara buhu buhu mukan bude kowane buhu kamar mudu 24 ko da biyar ne a cikinsa asalinsa to amma sai mu bude mu ɗauki mudu hudu mu ɗura a sabon buhu kamar yadda masu shinkafa suke yi a ka musu buhu ɗari su cire buhu goma sabo su kuma gyara buhun wancan ya kuma kamar ba ɗebi komai ba mu ma haka muke da madaranmu mu mu ɗeba idan an kama mana buhu ɗari za mu iya samun buhu ashirin ma na daban kuma mu ɗinke shi mu saka a ciki a rubuce a jikin buhun ma'ana kilogram ashirin da biyar ne amma kuma abin da ke cikin bahun kilogiram 21 ne mun kwashe hudu shi malam idan muka yi haka babu komai ha kuma kusan da koyan mana ai wata tambaye ma ba sai an yi ba yan uwa saboda Allah za ki yadda ko za ka yadda wanda za ka sai da buhu ya gane ka ɗiba za ka so in kana ɗibar buhun a gari tunda da ba za ka so a san an ɗiba ba ba za ka so a lokacin ɗiba a ganka ba ashe ka yi barna sannan me za ka amfana da cutar bayan Allah idan ka cuci mutum ba Allah ba zai barka ba so zaka yan uwa wannan shine gish cuta da ake mutane kuma duk wanda ya haka wallahi in ya ci wannan abin ya ci haram domin duke wancan ce kuma gobe kiyama Allah ba zai baka ba sai dan adam ya rena abin da Allah ke bashi kar ka manta akwai mai neman jarin buhu ɗaya bai da shi kai Allah ya baka jarin buhu dubu buhu ɗari biyar buhun ɗari bakwai jarin ma'ana buhuna aru aru amma lokacin za a baka jarin nan Allah da waye shawara ya baka sai kai ne wajen saidawa sai ka cuci mutum ka dan adam ka ji tsoron ubangijinka wallahi Allah ta'ala yana ganin ka kuma ya san me zai ma gobe kiyama kuma za ka sha ba ina kira ga irin wa'annan mutane ku haƙura da ka san da ubangijin ku ya baku kar ku damu da ƙarancinsa idan Allah ya mai albarka za ku samu dacewa amma ahir har idan ba za ku yi haka ba to za ku shiga cikin kangin da ba za ku iya fita ba Allah nake roƙo ya rufa mana asiri akan haka tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam a wane ne ke kan hanya wa ke kan hanya salamu alaikum wa alaikum salam wa ke magana daga ina hassan ne daga saudiya malam hassan daga saudiya allah ya maka albarka malam hassan amin malam ya allah ya jiki a a jikin sauki malam hassan allah ya maka albarka alhamdulillah eh mai tambaye ka malam hassan malam kamar misali mace ce kuka fada da ita mace kuke fara da ita matar ka ko wata mace matar ka to kuke fara da ita sai ta tafi gidan sai ta tafi gidan su kuma da ta tafi gidan nasu sai suka ɗaure mata gindi sai ta ci gaba da zama a can gidan eh da ta ci gaba da zama a can gidan kuma shin ya halatta ci da shanta ya zama wajibi ne a kanka ko kuma kai banza da ita a can ɗin ta gyara ita ci da shanta yana wuyan yaranta to zan amsa maka malam hasan insha Allah kuma malam ita ce ba ta da gaskiya a tsarin fara eh to ai ni ba zan iya sanin wannan ba <laughs> zan dai amsa maka insha Allah Allah taimake mu malam Hassan Allah taimake mu malam hassan daga saudiya yake cewa idan kuka yi fada da mace to akwai wani mai tambaya kuma waye mai tambaya kuma a hanya salamu alaikum wa alaikum salam malama daga ina ya sunanki halima ce daga libya halima daga libya allah ya miki albarka malama halima mai tambaya ki malama halima tambaya ta malam yana so in tambaya kana zama da mishi. To. kun ku yi arme baka san yana shaye-shaye ba yanzu kun yi arme haka zo a dakin ka ake zama ana shaye-shayen. Inna lillahi wa inna ilaihi. Da arman kuma ya dauko abokin shi bare wani ya kawo shi fiye da sati kuna kwana a daki da yammala. Shi ne nake so in shi. dan amsa miki insha Allah malama Halima. bai dace ba. Bai dace ba insha Allah dan amsa miki malama Halima. Allah ta'ala ya gafarta mana ya sauke mana irin wannan aibi. a malam hassan yake cewa mace ce suka yi fada da mai gidanta to ina je ina je wake magana eh ado ne daga makka ban ji baya sunan ado daga makkatul makarrama malam ado daga makka makkatul mukarrama na gaida malam adamu daga makka Allah ya maka albarka Eh, kuna lahiya Allah baka lahiya ma amin mala adamu amin mala adamu me tambayar kuma na adamu eh muna na muna ta muku addu'a muna jin daɗin shirin na ubangiji Allah Allah ya hada mu gidan nan tare da Allah wata tambaya gare ni to eh wai wani abu ne daure mun kai kamar irin ɗan matan na da samari suke darasi suna fusu ɗan abubuwa haka sai bayan sun masu ciki ko da sauransu haka sai a zo a tarma aure da sauransu da cikin E, ko kuma ta aiki sai a mata haka nan ko an kai kara kuma na abu shine nake so wai da Allah an kama zaman duniya an cika da aibu ya rayuwar ta kenan malam to Allah ya sauke mana adamu Allah ya sauke mana adamu Allah ya sauke eh shine kuma tambaya ta biyu eh kamar irin mutane na wanda da lafiyar ka ba wata ba wani larura a same ka ba ya ka je masallaci ka miƙe kafa kuma kai kana fara ko wani abu shi kuma wannan yana so a yi min karin bayani ma'ana mutum ya je masallaci ya miƙe kafa eh, a masallaci eh. ma'ana ya zauna ya miƙe kafuwan sa rashe rashe eh haka nan kawai kamar ya je hilman to babu laifi babu laifi zan amsa maka insha Allah eh, na gode babu komai amin amin babu komai insha Allah tambaya ta farko malam Hassan ya ce mace suka yi fada da mai gidanta sai ta yaji kuma a yin da yake gaya mana ita ce ba ta da gaskiya ta koma gida sai iyayenta suka ɗaure mata gindi to yanzu sai ta ƙi shin wajibin shi ne ya ci da ita ya yi mata komai da komai a'a idan faɗa ya faru aka samu rashin fahimta tsakanin miji da mata ta tafi gida ta ƙi ta yi zamanta in son samu ne ka je gidan ka gaya ma iyayenta ga abin da ya faru saboda haka idan ka sun goyi bayanta kana iya barinta a tunaninka kai ne mai gaskiya kuma ya bayar din kai ne mai gaskiyan iyayen so goyi bayanta don ni ba zan iya sanin kai ne mai gaskiyan ba har sai an ji ta bakinta ita ma amma in dattijan kirki ne babanta ka je ka zauna kai mai bayani ga abin da kuka yi ta yaji zuwa gida idan ita ce mara gaskiya za a goyi bayanka a kuma ce ta kamo hanya ta dawo gida idan har take dawowa gida to ai kuma haƙƙin ci da ita ya faɗi a kanka domin mace tana samun 'yancin biyan buƙatar mijinta ne wajen ciyarwa tufatarwa tsare mata haƙoƙinta sai in tana gidan aurenta amma in ta ba gidan aurenta koma nuri miji bai iya saduwa da ita bai mata komai ba zai mata ba nunan shi bane sai ya ci da ita wanda ya rike ta shi zai ci da ita saboda haka wannan shine wallahu ta'ala alam malaman halima daga libya ta ce mun yi aure da miji tuntuni ban san yana shaye-shaye ba amma ga auren nan ya tsufa mun tafi ta bayyana cewa shaye-shaye yake ba shaye-shaye ma kadai ba har sai yanzu abin ya kai ɗauko abokin shi ya kawo a sha a cikin ɗaki na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ma dai abin ya yi muni ya ɗauko aboki suna kwana a ɗaki ɗaya ga shi ga iyalinsa habba wani irin aure ne wannan dan uwa shan ne ya juyo da hankalinka ko ko da hankali a jikinka sannan kai baka da kishin iyalinka mace ta aure 'yar kwalliya ce ba mai ganin da sai wanda ya biya sadakinta kuma shaye-shaye suna kaɓar da hankalin mutum saboda haka ina baki shawara malama halima a gaya ma iyayen shiga abin da yake yi domin a sakamakon aurenku ba ta bayyana mashayi ba ne shi a gaya ma iyayen shi mashayi ne a gaya ma abokanin shi mutanen kwarai da aka san su da shi wani mashayi ne ki tabbatar cewa mashayin ne kuma ki gaya mana ki iyayen wani mashayi ne bayan fa wannan kin mai wa'azi kenan ya tuba ka bi Allah ka daina ya kiji wani ina ma gargadin ka ji tsoron ubangijinka wannan abin da kake shi 'ya'yanmu suke gani kana yi za kuma su gaje ka wani baka tsoron Allah gobe kiyama ya maka azaba akan abin da kake wani baka tsoron ka bata 'ya'yanka bayan zunubin ka ka ɗauki zunubin 'ya'yanka wane ki mai wa'azi kyakkyawa bisa karkatar da kanki kina ƙasa don ke mace ce karki zage shi karki aibanta shi karki mai zance mai muni duk yadda ranki ya ɓaci karki manta mijin auren ki ne sakamakon haka in kin yi kin yi kin ga yaƙi ci yaƙi cinyewa bal abin masu ya ƙara muni yake to ki gaya ma iyayen shi akan halayyarsa <coughs> idan ba su ɗauki mataki a kai ba ki gaya ma naki iyayen idan ba ɗau mataki ba a gaya ma abokanansa idan ba ɗau mataki ba a yi ƙoƙari a gaya ma wasu limamai na cikin gari waɗanda yake jin kunya ko sa kira shi su mai nasiha idan har hakan ya yi amfani ima in bai yi amfani ba Allah ta'ala ya sauƙi babu shakka sai a auna a ga rabuwa da shi ce ta fi maslaha a tsarin addini domin kada ya cuta miki ya cuta ma 'ya'ya ko makamancin haka ko kuwa zama da shi ne ya fi maslaha saboda in lura da 'ya'yana ko da ban mishi wata hidima ta aure ba ni in sa ido a kan yara don kada in tafi in basu daga baya kuma su masu ɗauka su koma kan rayuwarsa wannan shi ake auna guda biyu ma'ana idan za a ƙaurace wa mutum ya zama ƙauracewa tana da amfani to sai a ƙaurace mishi a fushi da shi don hakan zai amfana manzo sallallahu alaihi ya sa a ƙaurace ma hilal bin rabi'a a ƙaurace ma ka'ab bin malik da ɗayan su na uku domin ƙauracewa ta amfane su bayan sun ƙi zuwa yakin tabuka har ubangiji ya wahayi ana kanta ayar har gobe wani ko idan an kaurace ba ta amfani ba bar idan ma an kaurace mai azaba zai ƙara shiga da bala'i da halaka to sai a zauna domin dai musulmi ne saboda haka manzon Allah ya hana mu kaurace musulmi tsawon kwana uku wannan da ya rage maslaha ce zaki duba halima wajen yadda da rashin yadda da cutuwa ko rashin cutuwa Allah kuma ya baki mafita halima ya miki jagoranci a cikin rayuwarki malam aro daga maka ya ce 'yan mata da samari suka dan haɗu a rinka dan sakarci a gindin katanga da dan loko-loko da zuwa gidajen abokai da sauran wurare sai ga a haka a haka har yaro ya yaudare yarinya har ya mata ciki ya zambi lahi ta'ala a maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una daga nan kuma sai a ce a ɗaura musu aure a haka da cikin ko kuma a yi kokari a zubar cikin a daura musu aure ko kuma a'a a ɗauke ta a kai ta hausa ko a ɓoye ta a wani wuri sai ta haihu sannan a ɗaura musu aure malam ya wannan aure yake sannan kuma a kiyama ba komai a ya za a ce a kiyama akwai malam hasan zina aibi ce muni ce tana kawo halaka ta kawo ɓacewar iyali da komai da komai amma dai ba ta hana aure yanzu shi sha-sha-sha ne ita ma sha-sha-sha saboda ka azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika al mu'minin wata mace mai zina wacce bata ba ba wanda ke auren da sai mazinaci dan uwanta namiji mazinaci ba mai auren shi in bai tuba ba sai mazinaci ya yar uwar shi amma masu imani waɗanda ba sa zina Allah ta'ala ya haramta musu wannan aikin a tsakaninsu saboda haka idan ya zina da ita ta haihu ko aka zubda cikin to ana iya ɗaura musu aure bayan ta istibra'i don a tabbatar a cikinta babu komai idan a'a da cikin a jikinta to ba a ɗaura aure don yin aure cikin idda ba a yi a bari tukun sai ta haihu sannan a dawo a ɗaura auren shine mahangar musulunci mahangar fiƙihu a abinda ilimi ya koya mana Allah ya sauwaƙe amma 'yan uwa ina ƙara kira don Allah don Allah bayan Allah ku tsoron Allah wallahi zina ba abin kirki bace kuma ina mamakin al'umma in uwa da ke rayuwa a maka ga maka garin ubangiji ne gari ne mai tsarki mai martaba mai daraja garin da yafi inda muke mu a can gida yafi ko ina birni a duniya alkhairi ga ɗakin kaba kibla duk duniya a wurin amma idan har zamanka ka anan ba zai ƙara maka imani ba wallahi babu alkhairi a rayuwarka ba alkhairi a rayuwarki Allah ya dafa mana asiri tambaya ta gaba tambaya ce ake a cikin turanci amma kar a manta filinmu na hausawa ne amma zan fassara abin da aka faɗa a nan malam mun fito ne muna tafiya da direba ya tuƙin mota sai wani ɗan a caɓa ya faɗo hanya aka bige shi a takaice da ya rasu to akwai wata mata da ɗanta kuma ko 'ya'yanta biyu su ma suka mutu to yanzu ya za a yi a tambayar nan ta tsaya amma ban san me ake nufi ba idan ana nufin ya za a yi wanda ya kashe wannan yaran shi direban shi zai ɗauki nauyin biyan diyar su diyar rai raƙuma ɗari ne sai a yi kiyasi akan haka sai ya biya kowane rai bayan ya biya diyar rai kuma zai azumi ya kowane rai tunda ba yawa gare su ba kowane rai zai mai azumi sittin wannan shine abin da qur'ani ya rubuta mana za ka yi azumin sittin a haka za ka rayu har ka biya wannan kafarar sannan kuma ka azumin sittin sannan kuma ka biya diyar rayuka idan ka yi haka to ka samu cin nasara ka kubuta a bayan haka tambaya ta gaba ci assalamu alaikum malam ga tambaya ta me hukuncin yin karatun nafila na shafa'i da wutiri a asirce a waye ke tambaya akan hanya

Eh, yanzu za ta da dama, kuma hannu tana da ciwon hako kuma zai abin da za ta take son karin bayani. Malama Asma'u bari ki ji idan ma'ana abin da fahimta a tambaya ki wata mata ce ake bin ta bashin azumi sannan ba ta samu damar yi ba har wani azumin ya zo mata haka ne? Yin eh, haka ne kuma sai za ta fara rama a ciki kuma bayan ta rama kuma wani za ta ko ba za ta ciyar ba. Yawwa malama idan ana bin mutum bashin azumi malama Asma'u abinda ake bukata ya rama azumin idan har ya rama wannan azumin to ba sai ya ciyar ba don Allah ta'ala bai hada maka musiba guda biyu akan kai kadai to da idan ka ce rama in ka rama to ba sai kuma ka ciyar ba ita eh, ce za ka fara rama na farko ko kuma na biyun don shi ma ta sake son wani a shekarar ta biyu idan idan azumi ya zo sabo ba a rama wani ba to ne yanzu ake yi amma idan shi ma an sha shi ya wuce duk ramuwa ce za kanta sai a ramo wancan sannan a zo a rama na yanzu na farko ake fa ramawa cikin bayan da ake so za yi alwala malama asma'u idan mace ko namiji zai alwala a bayi babu laifi ya bismillah wasu malamai sun ce babu laifi a bismillah a bayi don manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wankan janaba a bayi kuma yana ambatar Allah a dukkan ayyukan da yake yi so da babu laifi a bismillah a bayi in an wuto waje kuma ayi addu'a da ake bayan alwala wallahu ta'ala alam Ina gode malam to amin amin yawa to babu shakka babu laifi mutum ya karatun nafila salon nafila a asirce ko a bayyane salon nafila ta dare su ake yi a bayyane ko a asirci duk wanda ake ba laifi amma na filfilin rana a zahar la'asar wa'innan na filfilinsu dukansu ana yi ne a asirce ba a bayyanawa saboda haka ma idan aka bayyana su babu laifi babu komai akan dan adam tambaya ta gaba assalamu alaikum don allah malam ka amsa min tambaya ta wai daga jinin al'ada yau na ga jinin al'ada yau kwana biyu amma yanzu kuma ya sake ɗaukewa saboda haka ya zan yi kenan sai na ƙara wanka idan mace ta ga jinin al'ada yau ya ɗauke mata ta yi wanka bayan kwana biyu ya dawo to in ya ƙara ɗaukewa sai an sake sabon wanka wancan wankan ba zai isa ba domin wankan da wancan ne ba wankan sabon jini ba ne Allah ta'ala taimake mu ya ƙara mana ilimi akan fiƙihun islami sannan kuma ya sanya mu akan basira ya raba mu da barna a gida ko a waje musamman a jikin ɗakin ka'aba inda Allah ta'ala ke cewa duk wanda ya niyyar barna a wannan wurin bai yi ba na zika min azabin alim sannan kuma mutum ya zo ya barna a wannan wurin Allah ta'ala ya rufa mana asiri ya sanya Allah ya kame hannayenmu daga dukkan ayyukan shaiɗan ya kame idanunmu da bakunanmu Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai nan za mu tsaya saboda ƙurewar lokaci darasinmu na gaba na ranar alhamis za mu dora akan haka da izinin Allah subhanaka bi bihamdika ashhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin